بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم المقامة الثانية عشرة مقامة تقوم شاجيو الدمشقية أنا سنن أنا سنن تدا مقامة دمشق وصل دمشق ببندل من تاريخ سوريا شام Akal Harisu ibn Hammam mai noma dan mai yawan himma yayi wani kaya. Kala ya ce shahastu nayi tafiya min al-Iraq daga garin Iraq ila al-Ghudati zuwa ga garin Guda. Wani wuri na wato inda akwai lambuna da gonaki na Damascus Sham. Ana cewa min jannatin duniya. Suna cikin aljannonin duniya. da ana cewa jinanul ardi arba'u aljanna duniya guda hudu ne ghudatu dimashqa wa sha'bu buwan wa ubullatul basra wa saghdu samarqanda wuri hudun nan sune aljannonin duniya alkhawazin ya ce qad ra'aytuha kullaha to waɗannan aljannonin na gani ko wajadtul ghudata ahsabaha wa amraha amma na ga huda ita ta hitsace ita ta makiyaya mai kyau ko ahsana kuma rufa'i suke abu to na tafi daga Iraq sai ni buɗa wa ana zujurdin alhali lokacin da na tafi ina da wani doki mai gajeren gashi marbuɗatin wanda abin ɗaurewa wajidatin sannan ina da wadata marbuɗatin wadda abin guri wadda kowa na shi kuluwu zar'i yohintar wato kirji ma'ana zama baka da wani tunani zulhini suna shagal da shi ne ya zo zuciya kai fara kasanta min alhamdu bai da wani abu da zai damu ne ufulu dar'i ta hanka wa yazdahini suna sa na bugun gaba ga shi dai bai da wani abin da ka damu ne sannan ga aljihu na ciki shine ufulu dar'i ta hanka tunaya na anis kafafi mai yace falamma balagtuha lokacin da ni kai wannan gari na buɗa ba da shiƙin nafsi bayan wahalar rayuwa wa'in da'il an da ramar da taguwa alfaitu hasin isko garin nan kamata suku hal alfunu yadda kasar harasa na tufanta ta wa fiha ma tashtahil anfusu wa talazzul a'yun a cikin ta akwai abin da rayuwa tana sha'awa kuma idan duna suna jin daɗin kallo ne fa shakar su ni gode mai da hannu annawa nisa wadaraitu wajaraitu ni gudanar da tsalakan fage ma'al hawa tare da son raini ta shakatawa ina ta yawo ina shakatawa ciki wada fitu ni shiga a fuddu ina bude hutuma yunqin ashhawa ta sha'awi fiha a cikin ta wato duk wata kwalba ta jiya sha'awa ina fakkiwa wa ajtani ina tabu kufa wato tabat allazati da ina ta tabu kayan dadi ila an shara'a safrun har sai da wasu matafa sun ka shiga fil iraqi da mihin tafiya iraq waqad istafadtu alhali lokacin ni kuma hanna horfado min al ighraqi daga nuta da ni cikin nociya cikin sha'awowi fa'ara ni ido sai mai dawo wa ya dawo min min tazkar waɗannan na tunanin ƙasa wal hamini da bege ila al adani zuwa ga farfajiya فقوضت سين الكريا خيام هيمون الغيبة فقوة وأسرجت نسا سرجي جواد إنجرما الأوبة كوماوا ولما تأهبت الرفاق لوك تند كارب كاسون كي تتسلم تجيع واستتب الاتفاق حد كي يتبت كوايا شريع بعده ألحنا سيمون كجسوره من المسير دقين تهيا دون استسحاج الكثير ba tare da abu takas marugun tafiya ba jagoran tafiya farudnahu muka nemi madugu min kulli qabilatin daga kowace qabila wa amalna muka aikatar da alfahilatin dubaru dubu fi tahsini don ɗaya mu samar da wannan madugun fa a'waza wajdanu bi samu ne yasa da fil ahya'i cikin dangogi qabilun nan hatta kallan hasir mun kaza annahu wa bi laysa min al ahya'i madugu ma babu shi a cikin rayuwar mutane saharat uzumus sayyarati niyoyin matafa sai ta ruɗe ta dimauce li awazihi domin gagara ce domin waya ce wanta dautai suka kafa majalisa bibadi jairuna can bakin kohar jairuna kohar dimashka ke kohar shiga dimashka da ko ta ce kaga sanan zai fita muka aka kafa majalisa nan lil isharati domin shawara wa ma zalu basu gushe ba bayyana akarin tsakanin kullawa wa hallin da walwalewa wa shazrin da tunqa wa sahlin da walwala a tunqa a walwale ya an ce shazrin to tunqa bisa ga wato kullu da aka ce sahalin to bude wannan tunkar aw ila anna sirat tana ji har sai da ganawa ta kare waka na dan raji mai tsammanin ma za a samu wata mahita yayyanki tsammani wa kana hizatuhum shakhsun ashe wani mutum na nan dabra da su ni samuhu alama sai ni sun ni sun shubbani alamuna na matasa saurayina walabusu amma tufafi ne fa labusun ruhbani yana sayar da tufafi irin na zahidai masu gudun duniya ruhbanawa irin ruhbanu mallaman yahudu wa bi yadihi subhatun niswani subhatu rekeken an niswani mata wa bi yadihi ta tabbata ga hannu ne wato tazaha suna dauke da tazaha ga hannu wa fi ainihi tarjamatun nashwani tarjamatu fassara annashwani mai maye وفي آية هي تعتبر تسكين إدامي يعني تكل إدامي هذا ما شيء وقال حقيقة خيار يا دج لحظه حرارة تكلوني بالجن إذا تروي أنا تكلوش وأرهف يا بعد أذنه كل لي لاستراك السن إدون شفات الجن أدين دأتي خدي فلما أن انكفاؤهم لوك سند جويا والسيئ لوكانتا وقد حقيقة خفاؤهم بويا الأمرين سبري حيا بينا له غريش qala lahum sai yake musu ya kauni ya ku mutane la liyufrikh karbukum bakin cikin ku shi gushi wal ya'man sirbukum gargen ku shi aminta fa akhfurukum ni zan jagorance ku in yi muku madugu bima yasuru da abinda zai tafiyar da rau'akum hirgitakku wa yabdu zai bayyana da rau'akum da'akum قال الراوي من رواية يتي فاستقلعنا منه سي مكا بي لاباري دجريش دل لابارين الخفارتي ما دوغانشن نان ناشي واسنينا مكا سوق قد الجعالة جنغاله غريشي عن السفارتي دج متفا منك ححدو فذا اما سيري انها حقيقة ita waɗannan jagorancin da zai muna kalimatun zai umfani da wasu kalimomi waɗannan kalmomin luqinaha an lakkanta min su fil manami a cikin bacci li yahtarisa domin shi nemi tsari da hada ita min kaidil anami daga mugunyar dubarar talikai duka faja ala ba'duna sai sashin mu ya shiga yumi da shina walqa ila ba'din zuwa fashi sai aka kama kalle kallon juna a kashi kai shi baro wai kallibu shina juye da karfaihi idanuwa ne bayyana lahajin tsakanin harara wa gabdin da runta وتبين له سيبين غريش أن حقيقة مؤسسة أثنى الخبر مرونا ده حديث جنايش كلالي حديث الناس لحيدي واستشعرنا منجي واتن الخبر روني ده صوره فقال سيدشي ما بالكم منين حالكم اتخذتم كل تجدي جسكياتا أبطا واسا وجعلتم كل سنة تبري كما تاتزينا يا خبطا بكين كرهي wani kalama wallahi wallahi zai yawa jiftun yani ke mahawi fadazu wasan wuraren tsoron al'adar kakannin duniya wala jiftun shiga makani wa makuta al'adar hadurra saka ne tunu wada su bihar ita an musahabata daga abutaka da kafirin mazu wasu sahabi da abutaka jafirin wato abin nan kwari da baka in jikkar da aka sa kibiya da da da abin kibauci sun mutu annan in ni haƙiƙa ne sa'an fi zan kore ma rabakun abin da ya kokonta sheku wa astasillu in sanci alhazara tsoro allazina bakum wanda ya saukan muku da an wasi dakum ni zan dace da ku fil badawati a cikin shiga dajin badawa wato badawati daji shiga dajin ko urasi dakum in in abutace ku fi samawati a cikin shiga dajin samawati wani shahararren daji na wanda a tsakanin Sham da Iraq. Fa in sadaka kuma wa'adi in alƙawari na ya yi muku gaskiya to fa ajibtu sa'adi ku yawaita arziki na sai ku biya ni. Wa as'idu ku azzirta jaddi kokarina wa in kazabakum fa min in ko bakin ga nawaye muku ƙarya to fa masjidu adami ku cike ki fata ta ku ariku da ni ku zuba jinina qala al-harith ibn hammam fa ulhinna sai aka tusa mana tasdid da gazgan taru ya hum hulkina wata haƙiƙar tabbatar da ma rawahu abin da ya ruwaito shi fa naza'ana sai mun ka kane an mujadala ta daga jayayya da shi wasu hamna sai muka yi ƙuri'a alamu adalatihi bisa ga hawa tare da shi fa samna muka rabe muka yanke urayar gwan arraba'isi wato kangewa ko kokonto da ɗauri da zance ne wa alghaina muka yi jiwa da ittika a kiyaye al'adisi mai wasa wal a'isi da kuma mai banna walamma ukimat ar-rihal lokacin da an ka daure wasu shirda walamma ukimat eh wato awunan zai ma'aza walamma ukimat ar-rihal saboda cin kaga cikin sana فقال لي اقرا كل منكم ام القران والله يوا غريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسي ثم أطرق سألنا يصدك wato ya dukar da kai ne la yudiru bashi je wayar da lahzan harara wato na ainihin idanu ne kenan wala yashiru bashi tanka lafzan wani lafazi hatta kulna har sai da mun ka ce kad ablasatu khashiyatu kar haqiqa khashiyatu tsoron Allah ablasatu wato ita ta kawai ta shi ya sanya shi ya kasa komi aw koko khashiyatu wato suma akhrasatu ita ta beban ta shi ko kuma kila ya shiga wani yanayi na suma haka kuma a gana a ra'asahu sa'annan ya miƙa wuya ne wato ya dukar ya sidda wuya ne haka cikin kai ne wata ada ya takar da anfasahu shi ɗaɗai wato ya ɗaga a wannan shi ɗaɗai sama wa ƙala sai ya ce uqsimu bis sama'i zatil abraj ina rantsuwa da sama ma'abuciya buruji burujis sama'i kenan wal ardi kuma ina rantsuwa da ƙasa zatul hijaji ma'abuciya manya-manyan hanyoyi wal ma'is sajjaji kuma ina rantsuwa da waton ruwa a sajjaji mai yawan tsiyaya wal siraji da hijila al wahaji mai yawan haske wal bahri da kuma gulbi al ajjaji mai sauki wal hawa'i da kuma sararin samaniya wal ajaji da ƙura inna halamin aimanil uwazi haƙiƙa wannan addu'a da na ba ku to tana cikin mafi amincin al'uwazi abubuwan neman tsari wa aghna ankum kuma ita take wadatarsuwa da gare ku min ladisil khuzi daga masu tuhuwa tuhata al khuwazi wato kwalkwali kullunan kare da ake sawa wajen yaki kwalkwali kwalkwali man da rasa ha inda duk wanda ya karanci wannan addu'a inda fisanil falaki lokacin wato kullo alfijiri shi na yake naya da murmushin alfalaki hasken sahiya to lam yushrik ba zai ji tsoro min kadbi daga wani babban al'amari ba min kadbin daga wani babban al'amari ila shafaqi har zuwa ga lokacin faduwar shafaqi har isha ki na hammare wa man naja biha duk wanda ya gana da wannan addu'a ya karanta ta dali'at al-ghasaki lokacin bullo wato al-ghasaki duhun karshen duhun dare wato da subahin kenan to amina zai amince ma lailatu dare ne ne na sarki daga tsada ba wanda zai mai tsada kala mai ruwa ya ce fa ha sai mun kalakanci wannan addu'a mun karbe ta lakani hatta asqannaha har sai da mun ka kiyaye ta mun ka haddace ta wata darasnaha mun ka kuma ita bita mun ka ita biyawa likai lanan ta saboda kada mu manta da ita sun masir nasa annan muka ta yin muna gargada alhamulati raƙumman ɗaukar kaya duk da abata da addu'o'i kowa yana karanta addu'a sai ana koran raƙumma ladil hudati ba su ba da masu gargada raƙumma da waka wani hani muna tsare alhamulati kayan da muka ɗauko bil kalimati da kalimomi ladil kumati ba da jarumai ba wa sahibuna shi dai abokin nan namu ya ta'ahaduna shi na jewayan mu bil ashi wal gada safiya da maraice shi na ta jewaya wala yastanjizu ba shi da hannun ta al'idati alqawli minna da karim hatta ayanna hatta iza ayanna har sai da mun kaga adlala anata kuhan garin ana mun ka fara ganin alamomi na wani gari da aka ce magarin ana can kusa da furasuna kala lana sai ya ce muna al'i'anata al'i'anata to fa yanzu kan a taimaka a taimaka fa ahdarnahu al-ma'luma sai mun ka halartu mishi da abin da ya sani wanda an kai alƙawari wal maktubar kuma abin da an ka boye wa arainahu mun ka gwada mishi al-ma'kuma abin daurewa kayan da an riga an hada mai su an daure wal maktuma da kuma abin yankewar da an sa cikin dukkan aruri wa qulna lahu mun ka ce mishi ikrima anta dai yanzu kan ka yanke hukuncin duk abin haɗa kan ka yanke hukunci game da wannan ba ma ta jiru shi na gaira rajin ba za ka samu wanda ba zai yarda da hukuncin ka ba ina a cikin ba mastaqafahu babu abin da ya tabdan mai da hankali wato siwal khitti wato dan abu kadan dan abu mai sauki wazain da kuma kayan kawa wala haliya bi ainihi babu abin da ya dadi yayi kyawu cikin idanuwa ne ghairul hali face kayan ado wal aini da kuma kuɗi su ɗaya ɗauka duk kayan da an ka tara mai yabbar fahta mala ya ɗauki zikirahu nauyin raƙumi ne min kuma da gare shi abin da ka isa ce abin da ka nauyaya ta wana a yi zabar da ma ya fito da abin da zai haɗe faɗar mun talauci sun mahalasa na sa'an nan ya yake fiye mu ma'ana ya shiga wasan hisar ba ka sai mukhalafa ta irin hizgat a ɗarrari ɗan yanka aljihu a zai tafi yanki aljihu ba ko yayi ba to irin wannan shi kai yayi wan salata ya sanci min na da gare mu in salata sanci wa alfarrari mai yawan gudu fa auhashana firaquhu rabuwa da shi sai ya samu na kiwa wa adhashana firaquhu in firaquhu hita tai zarata tai yadda kasan kiriya wa adhashana sai rubar da walam na zalba mu gushe banan shi duhu muna cigiya sai da kullu nadin ko wata majalisa duk inda mu hakai sai mun tambaya wa nastakhbiru muna da dad wato labari an hu da gare shi kulla muwin wa hadin duk wani mai batassuwa wa hadin da kuma mai shari'a suwa ila aw ko ana tsaba da shigiya kai ba duk yayi da aw ya bace ila an kila an sadda an kace wani innahu haqiqa shi muzdahala anata tun sadda ya shiga wannan gari na ana da muka tsanka ma zayar hanata bai gushe ma teburin giya ba suna nan ruwan giya fa agrani khubsu hadha alqawl khubsu munin hadha alqawl wannan zance fa agrani sai tuna ni bisarki da jaraba sai da narke wannan zance ina so in jaraba in gani shin wai da gaskiya wal insilaki da shiga fi ma lastu da abin da ban zamo min sulki daga zuri ne wani ba dabi'a ta ba in kai ziyara wajen ruhajji amma dai ina so in ce in ciwo fa adlashtu sai ni in zitti duhun dare kaga cikin dare ba gani mutum aka yi ba ila daskarati zuwa ga wannan daskara ruhar ta giya fi hayatin amma fa cikin kamanni mu na karatin abin canzawa sai ni wani shiri wanda ko an ganin ba a gane ko wani فإذا الشيخ سين اسكش أشيخ ولتيجر لن في حلة ينا شكين وسكاين قوى ممصرة وثم سكالجة وياسا وسكاين قوى ما سكالجة بين رنان فكان طول ننجية ومعصرة لكم مكاب أجية وحوله سكات ثم جيه لي أقوي مشايا وأن مشايا نن تبحر سنا ينجايا سنا حسكي وشموع kuma ga candur-candur an kunna ta tsaro sun yi haske wa asun sannan ga turare an kunna na as wani turare na mai kamshi wa abharun da kuma abhar shi ma wani nau'i na na turare wa mizmarun da kuma molo wa mizharun da garaya ga molo ga garaya ana tafi wa huwa shi taratan wani lokaci yastabzilu suna da wato ɗaukakai addira rasulunan jiya yana so a miƙo mai tulun biya ya wa ɗauran wani yayi ya tantuku shina da ɗan hurucin al'idana kalanjin ne wani lokaci sai ce a ƙara waka a ƙara bulon wanda asan wani lokaci ya tantuku shina shaƙar arraihana wato turaren nan ta ɗoɗoya arraihan wa ukhra wani lokaci kuma yuga zilu suna ba'a da al-kislana bayyi ɗan matan da Allah ke yi da shi suna ta ba'a da falamma asartu lokacin da ni tsinkaya ala labsi bisa ga rikici ne da rudar suwa kai wa ta faru da kuma kushe shi ne yau mi yini ne ne an fi da gafiya sai ne gallalle je zahiya qultu lahu rishi shi aula laka ya malku wanda ya tabbatar maka ya kai la'anan ne a unsi da yau ma jairuna yanzu har ka mance da ranar ka ta jairuna tare da mun ka haɗu ranar jairuna ba da haka sai dariya mustaghriba suna mai zuhuha ga dariya ne ya kai matuƙa ga dariya dariya mai yawa ثم انشرت النيرير وقع مضربا شنا من فرن تري تتي لزمت السفار وجبت الكفار وعفت النفار لأجل الفرح وقدت السيول وردت الخيول لجر ذيول السبا والمرح ومت الوقار وبعت الأقار لحسب العقار ورشق القدح ولولا الدماء إلى شرب راح لما كان باح فلي بالملح ولا كان ساق دهاء الرفاق لأرض العراق بحمل الصبح جبتي لزمتنا لزمت السفارة في تفي وجبتنا ينك الكفارة غاز الزكة وعفت نايك أمت النفارة wato gudanene ya nisanta da mutanena duka ni a jini domin in taɓo alfarah a farin ciki duk waɗannan tafi da ka ga nayi na ƙunshin makwarin cikin gana da ka gani ina ciki wa kuntu na yi tubbat asiyula magudanan ruwa na yi iyo cikin ruwa wa ruttu na hore alkuyula dawaki lijarri domin jan yuli jerunan asiba kurciya wal marhi da kuma nishadi wa mitu na gusar da alwaqara na tsuwa wa mitu na sai da alaqara gona ta zama alaqara da gida da gona duk ana ta alaqara da gonaki da filaye da gidaje duk ana cin alaka to na sai da waɗannan kayan nauli hasmil uqali domin dai insha'iya don kurɗin al'ukariya wa rashti da tsufa alqalafi makangiya don isha ko dingiya walau ladde ma ku ba domin dubi ba ila shirga rashin zuwa ga shan giya lama kana ba hakani da baki na bai iya bayyana wa zulmul hida da al'amman inda ba don ina cin giya ba da ban iya magana mai daɗi wala kana saka da haɗi da da haɗi dubarar gaɗau wala kana bai zamo saƙa ya gargaɗa an risaƙa karabka taron matafiya ba ya arzi iraki zuwa ga ƙasar iraq bi hamli da ɗau wato da ɗauka asbahi rekece ba dan usul hadisi wannan sarƙa awo fala ta ka dabanna saboda haka kai dishi dan ka ga ne gidan jiya wala ta ka banna kakkai min yaya ka daga murya wala ta ati banna kada kai min zargi uzuri uzuri na wada ya bayyana wala ta'jabanna kada kai mamaki li shaykhin da dattijo abanna da ya zauna bi maganar a cikin masauki a ganna mai saukin kura wa dinnin da da tulu da faha wanda ya cika da giya saboda ni fa innal mudaba saboda hakika ita giya su qawil izama tana sa karhin kasa wata shi istiqama tana warkar da rashin lafiya موسم في الترح سنة كوري الخريج سنة كوري الترح بكين وقت السرور مش مسارنت السرور برين سكي إذا ما الوقور إذن واتن من القوح أما يبقى سبجع ستورة كارية الحياة كنا وقت رح يجيها دوانا كارية دكتا كنا وفرين سكي لوكا سنين في سبتا أما تسامو فرين سكي وأحلامه دائم الغراني بيجي iza lokacin da almustahamu mai ɗemuwa azala ya gusar da iktitama koyo alhawa son rai wasu raha ya kunya wa buf ka bayyana bi hawa ka da son ranka wa barris ka sanya yadda hajjaka in cikinka ba zan da kaskun a saka bakin cikinka waton karkara haƙiƙa ya kasiri da shi ne wadawil kuluma da haka yi magani da raunin nukan da aggare ka wa salli ka santa alhumu bakin cikin da kake ciki dai بنت الكرون ده بيع إلى يؤسي بيع التي تترك وتأتي كورة وتأتي نيمة وخص الغبوكة ك كي الغبوكة كارن كمالو بساكن جمع شايف سواه واتم يسوق وانا كي غرقاء بلاء بلاء المشوق في أذن بيزي إذا ما نمحا إذن يكن حياة وشارن da mai rera waka ya shi da ke rera waka da sautin da sauti wanda jibalul hadidu duwatsun baƙin ƙarfe tamiru tana karkata lahu zuwa gare shi in sadaka in ya bayyana wa ati ta saba ma annasiha mai nasiha allazi wannan da shike la yuzifu ba shi halal sadda wisala saduwa da almaliki mai kyawu idan ma sama idan ya baiwa wajun kai yawo fil mihali a cikin yaudara walus ka dogara bil muhali da ƙarya wada aka bar ma ya kawo abin da ake faɗi wa hukke dai ka riƙi maslaha abin da yake kawai ba ruwan ka da abin da ake faɗi wa farik a baka ka rabu da ubanka idza ma a baka in yi ko babanka ya ka to ka rabu da shi wa mudda ka miƙa ashibaka mamari wa shirka farauci man sanaha duk wanda yake sama wa sake ka farance ba alkhalila aboki wa nafika nisanci albaqila marwaci wa auli ka bada aljalila mai kyau wadi ka ji tantar da alminaha baiwa wace amma hawa lissa dogara bil matari da su ba amma mun zahabi ka hinka wa man dakka duk wanda ya kwankwasa baba kohar karimin mai girma fata ka sai bude ne kohar fa qultu lahu sai nake mishi bakin bakin kyawo kyawo ne ruwa ya cika ga ruwa ya ta wa uffin wa dukkin amma Allah waddai wadarai ne ga waya cika ga batakka wadaran batakka taka fa billahi ina gama ka da Allah ne ayyul ayasi in suka kumshin ka daga waɗanne kumace shi wa ina a garin ku kumshi dawo kumshi asali ne inda hakuwa kun ka ta ku faqad a'dalani awi suka haƙiƙa mawuyacin al'amarin ka yayi mini ginduwa ya gagare ni fahimta faƙala sai ce ma uhibbu an ustiha ban son in yi bayani anni daga kaina walakin su uka ni sai dai zan yi kinaya ana udrubatu zamani wa ujubatu al-umam wa ana al-huwal alladhi ihtala fil urb wal ajam غير أن ابن حاجة هذا الدهر فاهتضم وأبو سبية بدوا مثل لحم على وضم وأخو الأيلة المؤيل إذا احتال لم يلم yace ana uduruqatu zamani ana udurufatu zamani ni abbaqo na zamani baqwa wato wani al'amari wanda abu na zamani to ni ashi wa ujubatul umami kuma ni abin mamaki na al'ummomi wa ana al ni ne mai dubara allazi shtala wanda yayi dubara baitul urbi cikin larabawa ya ci da dubara wal anan haka nan cikin adamawa غير anni sai dai ni ibnu hajatin ma abuci bukata ne wanda addaharu zamani hada hu ya zalunce shi fa haka dama kuma ya karbi zaluncin nan da zamani ya yi wa abu ce ya ce ni baban yara nake ba daura sun ka bayyana misal lahmin yadda kasan nama ala wa dami bisa ga jiko dan azumin da aka raka yana ma gare shi mara ta yi a sama a fa'ita ce guda biyu sai a aga wani sama sai a sai a sa karfe ga na tsakice na tsakiya sai yanzu ana rasayawa in za a yawa ta tsari gida a wasu ake mutu menene to jigo kawo ya fice na jigo kalar rayu mai riwaya yace fa arfu shi ne izin sai ni san sa annan annahu hadisa shi Abu Zaid Abu Zaid birrai ma aziki ko kwanto wal aini da aini wa musawwidu mai bakanta wajen guska ashe da gurgura wato azmu girman tamarrudihi tsaurin kai ne wa sa'ani sai fata na rai wa kuntu da kuma munin tawarrudihi tuzgowa da maganganu ne قلت له حسين الشمشي بلسان دحلشن الأنفة كامة وإدلال دكما كور المعرفة سن حسين الشمشي ألم يعني لك يا شيخنا أن تقلع عن الخنا أن تقلع تكاني عن الخنا رجع الفاشا لم يعني لك بيلوكان تجريك بحي ينزلوك تيبه يا شيخنا يا كيدا تيجم غنام فصبت جارة سيقوتا سمغرق wazan jara sai ya tsawa ya yi gurnani irin na zaki wata na kare canza kamanni wata karsa annan kuma tsaya ya yi tunani dan har ya sha toka kuma sai sai da ya tsaya ya yi tikira ta san dangiya in ba ƙara su annan ya ce to inna ha haƙiƙa ita lailatu mirahi wanga dare da muke ciki dare ne na nishaɗi la talahi ba dare ne na zaki zaki da zaki zaki ba wani huzafi ribat shurbe rashin shan giya ce la kifa'i ba da ranka sayyana ba da haka fa addi ka bari amma ba da daga abin da zai sayyana ka bar wanda ba shi ba shi ila an nasa ka ga da kamari sai ma hadu gobe yau kuma ba ta nan rai to fara ka tun sai rabu da shi farakan domin tsoro min arbaratihi daga mugun halihi kashi canza kamar la ta'alluqan ba wai don ratayuwa zai idan da alƙawari ba wa bisu na kwana lailati tsawon dare na labisan ina mai tuhata hidadan nadani wato tuhahin annadani da na sani wato hidadu a wannan takaba tuhahin da aka kawo ga takaba lakin sun hidadu da suna yasta tuhahin wato bakin ciki na annadani da na sani alana kali bisa ga tirata suwa ta kuɗa zan je alƙarni gaban kawo ilar na tilkarin zuwa ga siyar inabi ni daga kawata na kai gidan giya inda aka can giya lalkarin ba ta karinci ba ko a hasullah subhanahu wa ta'ala ni alƙawli da Allah da hakin sarki Allah a hadura ba'da halaka na babu cewa bayan wanga zuwa da ni ban koma halarta shagon sai da giya walai uudi bil kalagada ko da ku an bani sarautar bagadata wa Allah ashhadu bazan halarci ne sarata matata ashara da sha ba walau rudda alayya asu sharabi ko da ko za a mai domin da zamanin kurciya sun mata annan inna na hakika mu waqtat taglis lokacin wato duhun dare rahalna sai mun ka tafiyar da alisa wa raqum mu wa khallaina mun ka rabu bayan shaykhain tsakanin tsaki guda biyu mun ka rabu da tsaki guda biyu abi zai da wa iblisa abi zai da shi da iblisa سؤالان لله سؤالان نعم eh lalle ana amfani da ita lakani ce ana amfani da ita saboda kai lalle hakika ana amfani da ita kware da gaske eh lalle tabbata awo kware lalle malaman mu duk suna amfani da ita kuma suna izini ga ai amfani da ita lalle ya mu hiyar ta ta shahara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم المقامة الثانية عشرة مقامة تقوم الشابي الدمشقية أنا سننتدى مقامة الدمشقية وتنتدى مسكس دمسكس ببندرن تتيما كينا ثانية أهو سوى الأدب أهو أدب أدب قال لي ما أشتأشتد يوه أهو ثانية اللي شديدة أو عشرة وليكم عدد مركب لها مبني على فتح الجزئين لها الجزء إن لا يجب مبنيين حكى الحارث بن همام حارث بن همام يا يو حكاية قال ياتي شخصت من العراق إلى الغودة ناي تفيا دق عراقي زوا غودة غودة وني shahararren wuri na wanda suna cewa ihdajan nafi dunya suna ɗaya daga cikin aljannonin duniya don suna da aljannonin duniya da suke wuraren da suke kira aljannoni to wannan shi na ciki shi guda din nan to wa ana zu jurdin alhali lokacin da ni wannan tahiya ina da wani doki mai gajeren gashi wato in garman doki doki ne mai yanci mai mai hurriya mai yanci marbuɗatin wannan dokin abin ɗaurewa wajidatin sannan ina da wadata magabuɗatin abin guri kowa na son ya samu irin wadatar da gare ni yulhini huluwuz zar'i huluwuz zar'i yohintar gaba yulhini shina shagalta shi ne wato shina nuhin rashin aiki faraga yana da faraga wayar da yini sufulu zar'i cika hantsa wa yadda yini shina sa ni bugun gaba da alfahari kina yana daga yawan dukiya shi kuma a jan hannu ne yana sa yana bugun gaba falamma balagtuha lokacin da ni kai wannan gari wato na guda ba da shiqqin nafsi bayan wahalar da rayuwa wa inda il ansi da kuma ramar da taguwa har taguwa ta tara ne saboda wahala ta tafiya albaitu ha sai ni isko wannan gari na buɗa kama ta sifa al'alfi kamar yadda kasan harasa na sifanta ta cewa lalle tana cikin ɗayan aljannonin duniya wasiha ma tashtahil anfusu wa talazzul a'yun kaji aljanna ta tabbata cikin ta akwai abubuwan da rayuka suna sha'awa kuma idanu suna jin daɗin ganin waɗannan abubuwa a shekarsu sai na gode ma yada hannun annawa nisa wajaraitu ni gudanar da tsalakan fage ma'al hawa tare da su ni ta yawo ina shakatawa cikin wannan gari wadda ta ita ni shiga ta fuddu ina walwale hutuma yunkin ashahawa ta sha'awowi da ha cikin ta wa ajtani ina tabo tsufa tabo bin allazati da hada ina tsakar duk abubuwan daɗi ina ɗebowa ila an shara'a tafrun har sai da masafa sun ka shiga fil iraki daga hiya zuwa iraq وقد استفقت الحالي ni kuma lokacin nan na farfado min al daga nocewar da ni cikin shakatawa fa'adani ido sai mai dawowa ya dawo mini min taskari waɗannan tunanin gida yanzu na fara tunanin gida tunda an an ƙara min ta cikin sha'awa wal halil da kuma bege ila al'adali zuwa ga farfajiya fa kawwat sai ni karya kiyama himar alghairi ko kuwa himar da aka kawo cikin daji saboda wato abin da ɗakin masa yake yi da hanci shi na sai kakkare waɗannan itacen nasu wa asrarki sai na tsora sirjin jawada in garman dokin al'auba ta koma na yi shirin koma gida ke nan wannan ma ta ahabatin rifaku lokacin da karabka sun kai tattali sun kai shirin tahiya wasta kabbal ittifaqu duk an kai ittifaqi wato ittifaqi ya tabbata kowa ittifaqi lalle an shirin tahiya alahna sai mun kaji tsoro من المسير دجتهيع دون استشهاد الخسير باتاردا أبو تكا ما دقوبا ما دقوبا وانت هيا أو الخسير ما دقوبا فرزنا منك نيميش من كل قبيلة دقا قوة قبيلة أنا دقا ما دقوبا وأعملنا منك أي كتب ألف حيلة دغارة تبو في تحصيل يجع السلف في مديسة ليش فأعوت وجدانه أما سامو نيكا جرى zawwayata fil ahya'i a cikin kabilu mun bi kabila kabila muna da dan madugu an rasa hatta filla hasse da mun kaza ci annahu waqiqa shi laysa min al ahya'i sai ma cikin rayu gaba ɗaya kaga ji ma ji amigo al ahya'u wal ahya'u faharat li awazihi ujum as sayyara sai niyyar as sayyara matafa faharat sai ta rude ta dimaushe li awazihi domin gagara ɗin. Wanta dau sai sun ka kafa majalisa, an ka taru bi ba da jairuna can bakin ƙohar jairuna. Min istisharatu domin shawara, ba ma zalu ba su gushe ba bayyana akadin muhalli tsakanin kullawa da walwalewa, wa shazirin wa sahalin. da tunka da walwala a tunka a walwale haka ila an nafi da taraji har sai da ganawa ya ƙare waɗanda raji mai tsammanin za a samu shi ma ya yanke ƙauna wa kana hizatahum shakhsun wani mutum ya kasance yana nan dabra da shi ni samu ni samu shubbani wannan mutumin alama ce alaman matasa ta ko matashin yaro amma hawa labusu tufahi ne labusun ruhbani tufahi ne irin na ar-ruhban ruhbanawa wato masu gudun duniya masu ibadar yahudawa wadi yadihi subhatun niswani subhatu rekeken an niswani mata wadi yadihi ta tabbata ga hannu ne abin da adda kamar tasbah kamar tasbah rekeke awo wani nau'i na na sarka ta mata wa fi ainihi tarjamatun nashwani tarjamatu fassarat annashwani mai mashalo mai mai mai mai mai وفي أي هذا بتجا إجازة إن كان الإجازة إذا هذا كون بيه يا تنشا يا جاي وقد قيد لحظه بالجمع الحالي شو لما تاشي يا كه إذا نون بالجمع ذكر يا ترى مس إلو ينا كلام وأرى هذا كم يا قاد أذنه كل لي لاستراك السمع دون سات الجنس don su saurari abin da suka faɗi shi su fahimci ni amma na hatu falamma anan kifa'uhum lokacin da dawowarsu yallo kanta sun ka juyo wa qad bariha lahu khafa'uhum alhali boyayyen al'amarin su ya bayyana gare shi ya ya saurara ya samu su ya gani qala lahum sai ya ce ya kauni ya ku mutane na liyusrih kar karbukum lalle bakin cikin ku shi kuraye shi gushi wal ya'man siburukum waton sirfukun ko sirfuna wali ya aman sirfukun garjan ku shi amintu fa ta'akhurukum bima yasrura wa akum lalle haƙiƙa zan yi muku maduganci zan jagorance ku in zan madugunku bima yasru da abin da zai kuranye rawakum shirkita waya budu shi bayyanar da dawakum ta'a qala rawi mai riwaya yake fastaqal fastalana minhu sai mun kaji shi labari il a labarin alkhifarati madugancin jagorancin da sai mun hakikanin ta wa asnaina mun ka sauƙaƙar da alja'alata jingalahu gare shi an istifarati daga mata kwa faza ama sai ya riya annaha haqiqa ita abin da zai jagoranta mu da shi kalimatun wasu kalmomi na wanda suke kalmomin lukin ha an yi mai talqinin su fil manami cikin kwana cikin kwana an ba shi wannan lakanin li yahtarifa biha domin shi ne mutsari da su min kaidil anami daga kaidin talikai faja ala ba'duna sai sakin mu ya shiga yuli da shina walkawa ila ba'alin zuwa da sashi kowa yana kallon dan uwa ne wa yuqallibu shina biye da tarfaihi waton dubi ne guda biyu tarfaihi bainal lahaj tsakanin harara wa gaddin da kuma ranshi kowa yana anya kace mun yi kai anya wata bayyana sai ya gane Allah haqiqa lahu gare shi wata bayyana lahu sai ya gano Allah haqiqa mu istar afnal khabara mun dauki hadisin yana shi da'ifun hadisi na rarrauna wastasharna wato mun ji alkhawara wato tsoro muna ganin ai akwai rauni fa ga maganar da tashi ba mai yarda da ita ba fa qala sai ci ma balukum shin wai misale ku ni ahalin ku ittakhastum kurri jiddi gaskiya ta abakan wata waje alkum kun sanya tibiri kamata kun sanya ta habasan kankamu hau abun da kon kudu wanda ba na kware ba yace wala qala ma wallahi yace wallahi zai yawa jubtuliyan ki makawuta wuraren tsoron al'aqari tasani wa walajtu ni shiga makahima makuta al'aqari hadurra fagani kinu wada tu bihada ita an musahabati daga abutaka da khasirin mai wato mai madogancin nan mai mai tsirarwa mai adalci wastishabi nin wadatu da abutaka da jasirin kwari da baka kuma sa'annan inni haqiqani sa'an shi ma rabakum ni zan kore duk abin da ke kirgitar da ku ko kwanton ga da kuka zan kore muku shi wa astasillu zan sanki alhazara tsoro allazina bakum wannan da ya saukan muku bi an uwasiqakum zan yi muwafaƙa da ku fil badawati a cikin shiga dajin tare za mu taya dajin da wa urasiqakum kuma zan abutace ku fis samawati a cikin dajin nan na samawa da wani daji na shahararri fa in sarqakum wa'adi in alqawli na muku gaskiya kun ga lalle an tsare ku kun samu kiyayewa ku fa ajiddu yi kokari wajen sa'adi azzurtani wa as'iduku azzurta jaddi kokari na wa in kaza ba kun fani in ko baki na yayi muku ƙarya to masbiqu adani na yadda ku tacce ki hata ta wa ariqu da ni ku zubar da jini na qala al-harith ibn hammam harith da hammam yake ta ulkinna sai an ka tusa mun tasbiq da gangarwa da halki mun kai garba halkin shi wata haƙiƙar tabbatar da ma rawahu abin da ya ruwaito shi fa nan ana sai mun ka kane an mujarralati daga jayayya da shi wasta hamna sai mun kai ƙuri'a ala mu'adalatihi bisa ga wato hawa tare da shi har mutum mu fasamna sai mun ka yanke rayakon arraba isi jinkiri bi kaulihi da zance yayi wa alghaina mun kai jiwa da ittiqa a tsoron al'adisi mai wasa wal aisi da mai banna kowannen su adalla bai da fa'ida walamma uki mafi rihal lokacin da an kadar masirja wa'azifat tirhalu tahiya ya kutato istan zalla sai mun ka nemi saukar da kalimati kalmomi ne arraqiyata masu tawada lina ga alha domin mu sanya ta alwaqiyata mai tsarewa alwaqiyata wanzazza fa qala sai ci fa li yaqra kullum minkum ummul qur'ani to kowane daga cikin ku shi karanta fatiha kullama azalla malawani duk da dare da yini sun kusa su thumma li yaqul sa'annan shi ce bilisanin da harshe khadi'in mai kaskasar da kai bayan ya karanta Fatiha wa sautin da kuma sauti khashi'in mai kaskasar da kai mai khushu'i sai Allahumma ya muhiyar rufai Allah ya mai raya duddugaggin ƙasa wa ya dafi al'afaki ya mai tunkuɗe ayyuba wa ya waƙi al-mahafati ya mai kariya ga duk wani abin tsoro wa ya karimal mukafati ya mai girman sakayya wa ya mau'ila ya makomat al'ufati mabaraka wa ya waliyal afi wal mu'afati ya majibincin afwa wal mu'afati da kuma rangwame salli ala muhammadin ya Allah kai salati bisa ga annabi muhammad khatami anbiya'ika cikamakin annabawanka wa muballighi anba'ika mai iyatta labarun rukkanka wa ala masabi shi usrati ya Allah kai salati bisa ga hikullun jama'a dai sahabbai ne wa mafati shi mabudayyan nusratihi sai makunai wa'izin ya Allah ka tsare ni min nazarati shayadi daga duk wata banna ta wasu shekanni wa nazawati da zabure zaburen as-salati ne sarakuna wa ilati da wahalas wa albazina az-zalumai wa mu'anati da gumurzu da adajina masu ƙetare iyaka wa mu'adati da ƙetare wa iyaka al'adina masu shishi wa udwani da shishijin al-mu'adina masu tsiyayya وغلب دا رنجاية الغالبين مرنجاية وسلب دا توبا السالبين ما ستوبة وحيال دا دبارون المختالين ما سمهن الدبارة وغيال دا كشن جلة المختالين ما سكشن جلة وأجرني يا الله كشرسا من جور المجاورين دا جزال ثم ثم قبتك لا الجنور مكاني ومجاورتي دا مقبتك دا الجائرين الظالمين وكفة يا الله كانت أكفة tahunan abba'ini na azzalumai anni da kare ni wa akhrijni ya Allah ka fitar da ni min zulumati daga dukkan azzalumi na azzalumai wa adkhilni ka shiga shi ni bi rahmatika da rahmatika fi ibadika cikin bayinka as-salihin na kare Allahumma ya ubangiji fukri ya Allah ka kiyaye ni fi turbati a cikin kasata wa gurbati da cikin bakonci na wa gaibati da lokacin da nika nake cikin hakuwa wa awbati da lokacin dawowa ta wa nus'ati da makiyayata waraj'ati da kuma dawowata wa tasarrufi da jujjuyawata wa munsarafi da kuma majuyata wa taqallubi da jirkitawata wa munqalabi da majirkitata wa ihfazni ya Allah ka kiyaye ni shi nafsi da rayuwata wa nafa'isi da zababbar dukiyata wa inni ya Allah ka kare mutunci na wa arabi ya Allah ka kare kayana wa arabi ya Allah ka kare iyalaina wa urabi da duk abin da nista na da na dukiya wa sakani ya Allah ka kare natsuwata wa maskani da kuma mazaunina ko saka ni da iyalaina wa hauli da ƙarfi na ya Allah ka kiyaye min ƙarfi na wa hali da halina wa mali da dukiyata wa ma'ali da makomata wala tul hijri tadbiran ya Allah ka karkar da wani canji gare ni wala tusallit alayya mujiran ya Allah ka karin jayar da duk wani wanda zai kawo min haji wa ta'alli min ladunka sultanan nasiran ya Allah ka sanya min hujja mai taimako li gare ka wato li gare ni min ladunka kada ka gunta Allahumma harusni ya Allah ka kiyaye ni bi ainika da tsarinka wa aunika da taimakonka wa kike ka kebance ni bi amnika da amincin kawannika da baiwarka wa tawallani ya Allah ka jibince ni bi khiyarika da zadin ka khairika da alkhairinka wala takilni ya Allah kada ka barni ila kila aka gairika zuwa ga tsarin yaninka wa habli afiyatan ya Allah ka bani lafiya غير عافية ودى بات الصنحة وارزقني رفاهية يا الله كأجر تاني يلوى غير واهية ودى بات دروني wakfini makashiyar la'awa'i ya Allah ka kisan mini ga duk wasu abubuwan ban tsoro na al'awa'i tsanani wa kunufni ya Allah ka kewaye ni ka kiyaye ni da zawashi da masu zai kiwa al'ala'i ni'imomi kewaye ni da ni'imomin ka wala tu sirbi asfar al'adai ya Allah kada ka rabautar da akai hun makiya akai na kada ka makiya su samu nasara akai na innaka sami'u du'a haƙiƙa Allah mai karba addu'a kai ثم أدرك طيب يوم الأنبياء بقى. أهو التوبة ما شاء الله. ما شاء الله.